السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau alhamis biyar ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa wasallam 1442 kuma yau 22 ga watan goma miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafin ikhtiyarul aula في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى نبض ضمالني الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه wannan littafi kamar yadda aka sani littafi ne da ke batu a kan sharhin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsawo wanda ya yi magana a kan wasu ababe guda uku abu na farko shine alkafarat wato ababen da idan mutum ya aikata su za su zama sanadiyar a kan kare masa zunubansa abu na biyu a darajat ababen da idan mutum ya aikata su allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaga matsayinsa a wajensa abu na uku addu'awa su addu'o'i waɗanda idan musulmi ya yi su kamar yankan wuka ne wani hadisi na na mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda malamai da yawa suka ruwaito shi kuma malamai da yawa suka inganta shi muna cikin gaba ta biyu ita ce ad-darajat mun fara bayani a abu na farko da ya kunsa shine it'amu ta'am shi yadda abinci shine abu na farko da idan mutum ya aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala zai daga darajarsa ya ba shi matsayi babba a wajensa ya ba shi aljanna wacce take maɗaukakiya, a matsayin sakamakon abin da ya kasance yana yi na ciyar da bayan Allah subhanahu wa ta'ala musamman musamman a lokacin tsanani da lokacin kunshi da lokacin da al'umma take da bukata to mutum ya fitar da dukiyarsa ya bada ta domin ciyar da bayan Allah waɗanda ba su da shi wannan yana daga cin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake farin ciki da shi kuma ya ɗaga darajar bawa da wannan abu da bawan nasa ya aikata shine ma da yake cewa al-faslu thani fi dhikr ad-darajat al fi hadisi mu'adh fasali na biyu zai yi batu ne akan ambatan ababen da suke ɗaga darajar bawa waɗanda aka ambace su a cin hadisin mu wato hadisu ikhtisamil mala'il a'la wanda sayyiduna mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito shi shine sai ya ce wa hiya thalathun ababe uku ne ababe uku ne ha na farko it'amu ta'am shi yadda abinci shine abu na farko a cikin waɗannan ababe guda uku da hadisin sayyiduna mu'adh ibn jabal ya kunsa waɗanda idan mutum ya aikata su to darajarsa za ta ɗaukaka ciyar da abinci وقد جعله الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها حقيقة الله سبحانه وتعالى يا سنة شيد أدنشي أما تأين إيدا جتكين سببا لسكي جاو سوير الله سبحانه وتعالى كما الله مدوك تنسكي بابا وانسأل الجنة ونعيمها kuma Allah madaukakin sarki ya ba sha ni'imar da ke cikin aljanna ciyar da abinci wannan babban abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake farin ciki da shi yake jin daɗinsa kuma sakamakon da zai ma bawansa shine sai ya ba shi aljannar sa madaukakiya sannan da ni'imomin da ke cikin ta gabaki ɗaya wa qad ja'alahu Allahu al mujibati lil jannati wa na'imiha ونعيمها قال Azza wa وجل Allah mabuwayi da ɗaukaka yana faɗa yana cewa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا سيتي إلى قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا عرشاً آيوين ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وأن ننسوني آيوين الله سبحانه وتعالى يأنبتيس أتنسوة الإنسان wanda suke bayani akan mahimmancin ciyar da bayan Allah subhanahu wa ta'ala abinci a lokacin da ake da bukata a lokacin da aka shiga kuncin rayuwa a lokacin da aka shiga damuwa a lokacin da bayi suke bukatar abinci Allah ya kaddara ɗan adam ya rayu in ya kuma bai kaddara masa rayuwa sai ya kaddara masa asbab sabubban da da su ne zai rayu daga cikin sabubban da ɗan adam zai rayu ta sanadiyar su akwai abinci أخرج منها ماءها ومرعاها Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗi shi ne ya halitta muku ƙasa ya fitar muku da ma'aha ruwan da ke cikin ƙasa wa mara'aha sannan kuma da wajen da za a yi ciwo da ɗan adam da dabba dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara musu su rayu a ban ƙasa kana fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun haka Allah ya bada ka'ida ta hayauna a cikin duniya za ku rayu ba wani waje ba shi yasa ba inda dan adam zai je rayu a cikin duniyan nan idan ba a gaggasa ba nan ne wajen da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa rayuwarsa kuma ya dace da mazaj wato yanayin gudanar da rayuwar shi dan adam Allah bai kaddara masa ya je rayu a duniyar wata ba dan adam Allah bai kaddara masa ya je rayu a duniyar rana ba duk wata duniya da ake da ita in ba wannan duniya ta ƙasa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ta hayauna a ciki za ku rayu ha ta mutuna kuma a ciki za ku mutu sannan wadin ha su kwarajun in kun mutu za a turbuɗe ku a ciki sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya fitar da ku wata rana eh, to daga cikin ababen da za su zama sun sa ɗan adam ya rayu akwai abinci ɗan adam ba zai rayu ba in babu abinci shi yasa yana cin lawazimul hayati yana cikin ababe na tilas na rayuwa an adam sai ya ci to shine sai Allah madaukakin sake yake bayanin sa waɗanda suka kasance mutanen kirki wa yut'imuna ta'ama daga cikin su sun kasance suna ciyar da abinci suna ciyar da ƙararra Allah ya faɗa ci abba abinci shi yasa za ga musulunci ya sanya nau'uka da yawa na sabubban da za a zama an yawaita abinci a cikin al'umma hanya ta farko ita ce hanya ta zaka akwai zakatul hamsa akwai zakan amfanin gona a musulunci idan mutum ya kasance noma da kansa ruwan saman Allah subhanahu wa ta'ala ne ya zuba to mutum zai ba da ushiri in noma ruwan Allah ne ya zuba kamar noman damina to mutum zai ba da ushidi wato zai kasa abin da ya samu gida goma da sharaɗin ya kai nisabi nisabi shine ya zama an samu sa'i ɗari uku in aka samu sa'i ɗari uku wanda shine a yanzu yake ba da buhu shida na haƙi to shi ke kenan mutum zai kasa gida goma sai ya ba da kashi ɗaya haƙƙin Allah ne idan kuma ya kasance shi ya bar ruwansa to sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya bada nisful ushri wato daya cikin ashirin daya cikin ashirin sai ya kasa abin da ya noma in ya kai nisabi gida ashirin sai da ɗaya ya bada wannan hanya ta farko kenan sannan hanya ta biyu za mu ga kafara duk wata kafara sai Allah madaukakin sarki sai ce fa it'amu sittina miskina a wani wajen Allah ya sifa it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum shi yadda miskinai sittin idan mutum ya zake ma matarsa a watan Ramadan to zai ci yadda miskinai sittin idan mutum ya ma matarsa zihari ya kamanta ta da wata muharramarsa farawa da mahaifiyarsa zuwa yarsa zuwa kanwarsa zuwa yarsa zuwa innarsa zuwa gwaggwarsa to in yana son ya mai da matar ya ci gaba da rayuwa da ita rayuwa aure to daga cikin ɗayan abubuwa uku da Allah ta'ala ya ce ya yi to shine ya ciyar da mai sittin wannan dai hanya ce ta ne hanya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake domin a yawaita abinci a cikin al'umma wanda bai da shi ya zama ya samu an ciyar da wanda bai da shi Allah baya farin ciki ya waiga ya ga bayansa wani na wayo wayo ciki na bani da abin da zan ci haka abin da ya shafi rantsuwa idan mutum ya yi rantsuwa akan wani abu ya ce wallahi ba zai yi ba daga baya kuma sai ga ya kamata ya yi ko kuma ya ce wallahi sai ya kaza daga baya ya kamata ya wannan abun ba to yadda zai warware wannan rantsuwar tasu ita ce tsamu a sharafi mataki ɗaya daga ciki ya ciyar da miskinai guda goma hmm? haka abin da ya shafi fidiya ga hadaya nan in mutum ya aikata wani abu da ya shafi an hana shi aikin hajji wanda kuma bai bata masa aikin hajji ba sai ya ce fa fidyatun min min siyamin sadaqatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sadaka nan abinci ake nufi sadaka ana nufin a bada abinci hmm? haka ita kanta ita da hadaya wanda mutum zai je aikin hajji aka ce a yanke yanke kulu min hawa at'imul ba'is al-faqir ku ci wa at'imul ba'is al faqir ku ciyar da wanda yake cikin kuncin rayuwa kuma talaka mabukaci duk wannan hanyoyi ne da musulunci ya samar na ciyarwa sannan daga ciki Allah haka nan ma gashi nan ya a akan cewa a ciyar falaqtu hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakku haqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqrabatin aw miskinan za raba. Allah ya ce me yasa mutane ba za su tsallake kadarkon jahannama ba me yasa ba za su tsallake kadarkon jahannama ba me ya sanar da kai abin da ake ce ma kadarkon jahannama wanda ake bukata a tsallake shi sai Allah ta'ala ce fakko raqabati a yan tabawa au it'amun ko a ciyar da duka ciyar da abinci fi yaumin a wani yini zima masu gabatin wanda ya kasance akwai yunwa a cikinsa wa za a ciyar yatiman a ciyar da maraya wanda bai da uba za makaraba wanda ai dan mu ne maraya au miskinan ko kuma a ciyar da mabukaci talaka za tabati wanda ya kasance ma abuci tarbaya saboda tsabagen talaucinsa jikinsa ya kuma da kasa ne ko duk inda ya samu ma sai ya kwanta baya shayin inda zai kwanta to nan Allah ta'ala sai ya ci gaba da yake siffanta siffar bayan sa na gari ya ce wa yuɗe muna ta'ama suna ciyar da dukiya ala hubbihi suna ciyar da abinci ala hubbihi alhali suna cin abincin yashtahunahu suna sha'awar abincin amma kuma sai su ba wanda ya fi su bukata wa suke ciyarwa miskinan suna ciyar da talaka wanda ya zama bukaci almuhtaju ilaihi wanda ya zama yana da bukata ba tare da mun shiga cikin bayanin da malaman mazhabobi suka yi akan waye miskini ba wanda sun sassaba a kan waye miskini ne halin wanda a shari'a take ce masa miskini kawai miskini shine al wanda ya kasance yana da bukatar a bashi shine miskini wa yatiman sannan da maraya maraya a musulunci man mata abuhu walan ma yahtalib mutum duk yaron da babansa ya rasu ya bashi bai balaga ba a shari'a musulunci shine ake ce masa maraya hmm? wa asiran sannan kuma suna ciyar da wanda ya kasance a ke fursunan yaƙi ko kuma ɗan fursuna ɗan gidan yari kenan malamai sun tattauna akan al'asir ɗin wasu suka ce ana nufin a lokacin da ayyukai ke sauka ai musulmi ba su da asara kuma ai asaransu ba a hannunsu suke ba wato fursunonin yakin suna hannun kafarai ne to ya za su ciyar da su to sai aka ce a fursunonin yakin ma da aka kwato na kai. to su ne Allah maɗaukakin sarki yake kwaɗaitarwa a ciyar da su ai ɗan amɗan adam ne su domin an sama ya bada ka'ida ce fi kulli kabidin hatbatin sadaqatu dukkan wata hanta ɗanya wacce take bukata a shayar da ita ruwa take bukatar ta ji abinci domin kamar ta shi to akwai sadaka a cikinta shi yasa kare ana ciyar da shi ana ciyar da alade hmm? in ka ga alade na cin wahala ka iya ba shi abinci in kai kare na cin wahala za ka ba shi abinci kuma Allah zai baka lada waɗannan dabbobi waɗanda musulunci ma bai halarta a mallake su ba asali kuma ba a cin su to amma shari'ar musulunci ba ta ce a basu da yunwa ban an gan su domin halittun Allah ne domin dukkaninsu illa umamun amsalu dukkaninsu al'ummatai ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kuma Allah ya halice su da manufa to haka kafi in aka kamo shi a matsayin fursunan yaƙi baya halasta a bar shi da yunwa sannan ciyar da shi akwai lada al'imamu mujahid ya al al'ashir al-masjun wanda aka kama shi wanda aka kulle shi a gidan yari baya cikin ka'idan musulunci a azabtar da mutum da yunwa ko da an kama mutum a matsayin mai laifi to yana da haƙƙul it'am yana da haƙƙul yana da haƙƙi na a ba shi abinci ya ci domin ba so ake a kashe shi ba laifin shi idan na kisa ne to ai ba cewa aka a kashe shi da yunwa ba a tsarin musulunci a ina aka ce a ban mutum da yunwa babu inda aka ce a ban mutum da yunwa a matsayin hanya ta azabtar da shi to asir kenan ɗan gidan yari kuma wanda aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi ana ciyar da shi masu ciyar da shi Allah maɗaukakin sarki ya yabe su ya ambace su a cikin littafin sa mai sarki sannan idan suka ciyar da su suna cewa inna ma nut'imukum liwajhillah mu muna ciyar da ku ne dan Allah kawai la nuridu minkum jaza'an wala shukuran ba ma bukatar wani sakamako a wajen ku wala shukuran sannan ba mu bukata ku gode mana mun yi ne dan Allah Allah da ya kasance a shakur daga cin sunayen Allah akwai shakurun akwai shakir Allah shakirun ne shakurun ne Allah mai godiya ne mai yawan godiya idan kai ya gode maka idan kai ya je ka ya ambace ka a wajen bayinsa maɗaukaka ya rubuta ka a littafi na musamman sannan ranar gobe alkiyama ya ɗaukaka ka ya nuna ma sa cewa ga ka kai ne wanda ka kasance kana kula da bayinsa kana ciyar da su kana ba su abin da suke bukatar su rayu da shi hmm? to daga a ka'idar musulunci in ka ba wani abu baka bukatar su ya gode maka duk da cewa shari'ar musulunci ta ce a gode man sana'a ilaikum ma'rufan uku. duk wanda ya muku wani abu mai kyau to ku gode masa ku bashi sakamako ku yi masa tukwici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fa bi kalimatin tayyibati idan ba ku samu abin da za ku saka masa da shi ba to ku faɗan masa kalma mai kyau mai daɗi wanda zai ji daɗi a cikin zuciyarsa an ba yake sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad balagha fi sana duk wanda ya ce ma dan uwansa Allah ya saka maka da alkhairi to ya kai matuƙa wajen yabo to amma kar ka zama kai da ka bada wannan ya zama manufarka in ya zama manufarka a yabe ka to shikenan ba ka shiga cikin wannan ba kuma aikinka ana jin tsoronsa shi ne al'imam mujahid ibn jabar rahmatullahi alaihi da ɗan uwansa sa'id ibn jubairi rahmatullahi alaihi ma suke faɗa suke cewa amma wallahi ma kaluhu bi alsinatihi wannan magana ba fa kawai sun yi ta da fatan baki bane inna ma nuqikum minkum liwajhi llahi la nuqidu minkum jaza'an wala shukwa ba da fatar baki kawai suka yi ba walakin alima Allah bihi min qulubihim sai dai Allah ya san wannan maganar da suka yi kan daga zuciyarsu suka yi la nuridu minkum jaza'an wala shukura daga zuciya take magana ba wai ta fatar baki bace asna alaihim bihi liyaghaba fi zalika ragibun sai Allah madaukakin sarki ya su da wannan raba fi zalika ragibin domin a samu wani wanda shi ma zai yi kwaɗayi irin nasu ya samu matsayinsu to daga ka ji a ranka lokacin da kake ciyar da wani bawa na Allah ko kake ba shi wani abu na rayuwa a matsayin kyauta ko sadaka to ka ji a ranka cewa ba ka bukatar wata kyauta ba ka bukatar wani yabo ba ka bukatar wani sakamako ba ka bukatar ya je ya ba da labarin cewa kai ta masa shi yasa kyaututtuka waɗanda suke na mutum da mutum da sadakoki da ake bisa tsawuri shari'ar musulunci ta fi son a ɓoye su eh, in tubdu sadakati fani-in mahi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum malamai suka ce in tubdu sadakati fani-in mahi ai in tubdu as-sadaqati wajiba ta fani-in mahiya idan kuka bayyana sadakoki waɗanda suke na tilas zakka kenan an immahi to ma dalla da wannan sadakokin da kuka bada amma wa in tukfuha in kanat nafilatan wa tatawwu'an idan ku kuka rika boye dukin sadakoki da za ku yi idan na nafila ne wato na tatawwu'i ne ba na wajibi ba ba zakka ba ce ta wajibi kyauta ce ko sadaka to fa huwa khayrun lakum wannan shi yafi alkhair sadaka ikhfa'us sadaqat التطوعية أولى من إظهارها amma izharu sadaqatil wajiba aula min ihsa'iha wannan ka'ida ce a bayyana sadaka wacce take ta wajibi shi yafi amma a ɓoye sadaka wacce take ta mustahabbi ta nafila ta tsawwai wanda ba ta tilasta, to kuma wannan shi yafi ɓoyewar ita take to kaga wannan ita ce ka'ida sannan tattuna larabawa ɗabi'a su ce wannan ka ba da abu kaka nemi a yabe ka ibn rumi yana faɗa a cikin wasu baitocinsa yana cewa laysa al-karimu alladhi aqiyatahu ala sanai wa in aghlabihi samana بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنة لا يستثيب ببذل المال محمدة ولا يمن إذا ما قلد المنن حتى لا تحسب أن الله أجبره على السماح ولم يخلقه ممتحنه suna cewa wai wai laysal karimu alladhi yuti atiyatahu ala sana'i ba mutum ba ne mai daraja mai karamci mai kyauta wanda ya cancanta a sukwanta shi da karamci wani yuti atiyatahu ala sana'i shi yana ba da kyautarsa ne don a yabe shi Don a faɗi wani abu mai daɗi game da shi yaje in ya bi layi ko ya bi unguwa ko ya ji rediyo ana ta mishi godiya a wannan ba karimi bane wa in aghlabihi samana ko da ya ba da dukiyar mai tsada ya ta badawa ya ƙara ya kuma ya bada wannan ba karimi ba ne sai yake cewa balil karimun lazi yoki a ƙiyatahu mai karanci mai kyauta wanda ya cancanta a sukkunta shi da karanci shine allazi yoki a ƙiyatahu la li yana badawa ne ba don wani abu ba si wasu ihsanihi alhasana saboda ya yadda da cewa abu mai kyau mai kyau ne kawai sai shi ne bature yake cewa good is good eh, good is good alhassanu hassanu abu mai kyau to mai kyau ne ba ka da wata siffar da za ka siffanta shi da shi to ya yadda da cewa abu mai kyau mai kyau ne shi yasa kawai yake la yastasibu bi bazli al-urfi ko bi bazli al-mali rahmadatan in ya bada dukiyarsa baya neman a saka masa da yabo wala ya munnu idza ma qalla jalbilana sannan kuma baya neman baya guri idza ma qalla jalbilana idan ya ya maka kyauta ya baka to baya maka gori daga baya ba zai zai ce ai ni na mushi ba ni na mushi ni na mushi ba ni na maka kaza ba baya yi sai yake cewa hatta la tahsabu anna Allah ajma'ahu ala simai kai ka ce Allah ya halicce shi ne kawai domin kyauta haka ake son mutum ya zama kai ka ce Allah ya halicce shi ne kawai saboda kyauta wa ala samai wa lam yakhluqu mumtahana Allah bai halicce shi don ya jaraba shi ba kawai shi Allah ya halicce shi ne idan kyauta wannan shine abin da balarabe yake tun can da ibn rumi ɗaya daga cikin mawaƙa ne na al'asul abbasi yana ɗaya masu hikima masu baituta da yawa to shine nan Allah yake cewa inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina mu muna jin tsoron daga ubangijin mu yawman ne wani yin abusan wannan yinin wanda ya zama kashi mukkik dan ablaga an dauki halin da mutane za su tsanci kansa a ciki sai aka ce yawmun din kenan Eh, kamar yadda bahaushe wa balarabe yakan ce yawmin sa'imun yawmin sa'imun naharuhu wa qa'imun lailuhu yace kai yau wata rana ce da sa'imun naharuhu yinin sa yi azumi wa qa'imun lailuhu sannan kuma daren sa an yi qiyamul layl dare ke qiyamul layl yini ke azumi a'a ai samahu ahluhu sama naharahu ahluhu sannan wa qama lailahu ahluhu masu wannan wanda suka tsinci kansu a wannan ranar to sun azumce yininsa sannan kuma sun miƙe sun yi sallah a darensa to balarabe kawai idan ya sani sai ya ce maka ne sai ce yawmun sa'imun naharuhu wa qa'imun lailuhu hmm? to shine wannan yawman abusan qamtarira ranar da ta kasance abus abasa wata walla abasa shine mutum ya mutu da fuskarsa qamtarira kuma fuskar ta zama gata nan babu alamar ta ne ta yi murtuk to suna jin tsoron wannan yinin wannan yinin shine ranar gobe alkiyama ranar da Allah subhanahu wata'ala zai kusanto da ƙasa zai kusanto da rana ƙasa ƙasa abin nan kwakwalen mutane sun ƙasa Allah ka tsare mu to suna jin tsoron wannan yinin shi yasa suke ba da dukiyarsu wannan na nuna mana ashe sharaɗi ne daga cikin sharɗan aiki mutum ya ba da shi haufan min Allah ya yi dan tsoron Allah e, shi yasa suke cewa ibada tana da wasu fuka-fukai guda biyu an ta'budu Allah ta'ala raja'an li jannati wa khawfan min narihi abauta ma Allah kana mai jin tsoron wutarsa kuma ka zama kana mai fatan samun aljannarsa kaga inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira mu mun kasance muna jin tsoro daga ubangijinmu wani ne wanda ya kasance fuskokin mutane za su kasance a wannan yinin maktuk kuma za su kasance sun yi baki babu alamar jin daɗi babu alamar farin ciki a wannan yinin muna jin tsoron wannan yinin sannan wanda yana karantar da mu a shi musulmi wajibi ne ji tsoron tashin alkiyama wajibi ne musulmi ya ji tsoron gamuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala da tashi domin hisabi da za a yi a ranar gobe alkiyama Allah ka so ka kamana fawaqahumullahu sharra zalika al-yawm sai Allah madaukakin sarki ya tsare su sharrin wannan yinin walaqahum nadratan wa surura sannan kuma Allah ya riskar da su da nadratan fi wujuhihim Allah subhanahu wa ta'ala ya riskar da su da nadra ya ba su wani irin haske a fuskarsu Wasu sururan fi qulubihim sannan kuma ya ba su farin ciki a cikin zukatansu an-nazra fil wujuh wa surur fil a zukatansu suke farin ciki fuskar su kuma suke tunce a to kaga an kishiyanta an yi abin da ake cin shi muqabala a balaga a can Allah madaukaki saki ya ce inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira to sai ce fawqahumullahu sharra zalika al-yawmi wa laqahum nabratan masrura domin al'absu da aka ce abus na kishiyantar nazara domin al'absu a wuce a fuskar asali abin yake sannan a suhur an tsare in ka ga mutum in ka ga mutum fuskar shi to alama ce da shi ne bahaushe ke cewa ala labarin zuciya a tambayi huska balarabe ce idan kari haljanan da kasil aina idan zuciya ta sosa to sai idanuwa su fitar da hawaye idan إذا العين راحت جمواكي إذا العين راحت فهي عين على الجوى فليس لسر ma تسر al إذن idan ido ya waye gari yayi yammaci a matsayin ya zama ɗan leken asirin bakin cikin zuciya to fa laysa bi sirrin ma tusirru al-adhali'u abinda zukata za su boye ba zai boye ba sai ya bayyana إذا قرح الجنان بكت العينان ba yadda za a yi a fuskar su ta nan ta canza a ce mai kida mun ba sai ka ba komai a da komai amma ba za ka faɗi ba kenan amma a to kun shi ne wanda Allah madaukakin sarki yake cewa su inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira to fawqahum Allah sharra dalika al-yawm sai Allah ya la ya kare su daga sharrin wannan yini wa laqahum yarsul basuda nadratan hasken fuska da kaga fuskar su zaka su kamar wasu sarakai eh, wasu ruwan sannan ga farin ciki shi yasa a wani hadisin manzo Allah su sama sai ya siffanta waɗanda za a zo da su aljanna sai ce kalmuluki alal asirra sai ka ce sarakuna ne su alal asirrati akan karagu wanda ya kake ganin sarki akan karaga ana masa hawan daushi ko ana masa hawan daba ko ana masa hawan nasarawa a kano ko hawan sallah eh? ya kake ganin shi cikin munna da annashuwa da farin ciki ya sa manya-manyan kaya ya sha kyalli to haka Allah subhanahu ta'ala zai ma mutanen da suka kasance masu ciyar da abinci da bayansa waɗanda suka kasance marasa shi waje zahum kuma bai fasa haka ba waje zahum ya sata musu bima sabaru saboda juriyar da suka yi ala a cikina domin ciyar da abinci sai da asabau mutum ya ba da abincinsa ya ciyar da bayan Allah to hatta ya sabiha sai ya iya juriya sannan zai iya haka nan asabru ala lahi. juriya akan yi ma Allah da'a suka yi bima sabaru suka yi juriya Allah ya saka musu da jannatan wa harira Allah ya ba su aljanna da kuma alhamini alhaminin da aka hana sun za a duniya Hmm? hana su makin kuɗin da za su sai alhalini da shi sai alfahari su girman kai su ujubu da jiji da kai ga bayan Allah sai suka ga ɗaukar wannan dukiya sai suna ba da ita wajen ciyar da bayan Allah abinci to sai Allah ya saka musu sai tunda ba su sa a duniya ba kuma dama manzon sun ya ce na kafirai ne a duniya ko kuma ku bari sai kun je lahira kwasa so da sai Allah madaukaki zai ke ba su aljanna tufafinsa da za ta rika sawa a can aljanna shine harir alhari alharini da hausa an ce alharini kenan da larabci kuma alhariru tufa ce wacce ta kasance ta siliki wadda wuta ma ba ta cinta idan aka jefa wannan tufar ko yadin a cikin wuta to wuta ba za ta kona shi ba kuma abin nan tsutsa da ake shi masa dudu tulqazi ita ce take amansa ita take saka wannan asalin asalin shi alhari ne tufa ne mai daraja yana nuna girman kai idan mutum ya sashi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sashi a duniya amma a lahira tun da babu halal babu haram a lahira komai halal ne e, duk abin da rai yake so a lahira Allah madaukakin sarki zai bashi biya aljanna hmm? wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu ayun a cikin aljanna akwai abin da rayuka suke sha'awa duk abin da ranka ke so to za a baka aljanna sannan kuma idanuwa suke jin daɗi idan sun ga wannan abu to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba in aljanna Allah ka ba mu to shine sai Allah ya ba su ne tufafin da za su rika sawa kenan muttaqi'ina fiha za ta rika shingida a cikin aljanna kamar sarakuna alal ara'iki akan akan akan gadaje akan karagu akan gado wasu malamai suka cin aka ce al'arika shine gido mai rumfa suka ce ba a kiran asiriru da al'arika sai idan ya kasance yana da rumfa gado mai rumfa irin na shakatawa a bakin kudin nan to na aljanna Allah zai sa su su kishin gida kan waɗannan la rauna fi shamsan ba za su rana ba shi ne malaman tasiri suka ce ai laisa fiha harun muz'i babu zafin da zai cutar da su wala zamharira sannan babu tsananin sanyi ai wala bardun mu'limun babu kuma sanyi wanda ya kasance mai raɗaɗi eh, shi alharu yu'zi ko ku alharu yu'zi wal bardu yu'lim zafi yana cutar da mutum sannan shi kuma sanyi yana sa raɗaɗi a can cikin jiki to ba za su ga waɗannan ba ba rana babu bal mizajuhum mu'tadil jawun mustawi yanayinsa madaidaici ne la harra wala qarra wala makhafa wala masqa wala ta'ama kalaili ama. ba sa cikin damuwa ba za su ji sanyi mai tsanani ba sannan ba za su ji zafi mai cutarwa ba madaidaicin yanayi kullum su zai idan sanyi yawa alama ce ta azabar jahannama idan zafi yawa alama ce ta jahannama kamar yadda annabi sama ya faɗi a cikin hadisin da al Malik ya wuto shi a cikin al-Muwatta da al al-Bukhari da Muslim da sauran malamai a cikin littafan su na sunna manzo Allah sama ya faɗi cewa wuta da sanyi da zafi dukkaninsu daga wuta suke daga wutar jahannama suke يوم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا يا الله متى تقيق أغاد تنساشي نانا تنساشي فأمرها ربها بالتنفس في العام مرتين أكا أمر شيتا دشي تراتي نمفاشي سوبيو نفس في الشتاء سيتي نمفاشي لوكا تنساني إيه. فهو ما تجدونه من شدة الزمهرير shine abin da kuke samu na tsananin sanyi sannan wani nafasin tasayif sai kuma tsananin sai lokacin bazara sai ke numfashi lokacin zafi shi kuma shine kuke samun sami shiddatul har na tsananin zafi sai ka ji ana yin zafi kaga celsius digiri na wani garin ya ne ya fi hamsin kaga su a kira su a cinna wuta ya tashi kenan ba haka sanyi shi ne sai ji mutane suna cewa jaura ta wuce to su in aljanna ba su da wannan la qarra wala harra ba tsananin sanyi babu tsananin zafi to Allah ya musu wannan sakamakon saboda me duka saboda ciyar da dukiyarsu da suka kai wadaniyatan alaihim zilaluha sannan kuma zilaluha inuwoyin aljanna na bishiyoyi da aka tare da dama aljanna an kira ta da aljannatu an kira ta da aljanna saboda me saboda an lullube ta ne bil ashjar da itatuwa shi yasa aka ce mata janna eh, mutum zai iya zama ya ɓoye a ciki to inuwoyin aljanna daniyatan kusa kusa suke wa daniyatan alayhim zilaluha hala kauni zilaliha daniyatan alayhim an sassako musu da inuwa kusa-kusa zullilat qutufuha tazlila sannan kuma aka yi musu ƙasa-ƙasa da qutufuha jam'u qatfi abinda za ta rika tsinka ba su bukatar in suna kwance sai sun minki sannan su tsunko dan icce mai daɗi da za su ci akwai ne ba ko ko a inabi ne ko ko ruman ne ko ko a lemu ne ko mangwara ne ko ayaba ce da makamantansu ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا أن يمس أتى أتى شيني مالا رحمة الله عليه مالا أبو كهوني أتشغل الأذعان يكي ويناله القائم والقائد والمضطجع يشي da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda ma yake kwanci ya ki dukkanin sa ya naluhu ko ya naluha zai iya tsinkowa da kansa ba wahala ba a bukatar manja gara da za a sa ko a sa wata sanda ko a samu wata makata da za a ce sai an yi ko a yi girgiri wani ya hau wani ko a ce a ce sai an hau bishiyar wani ma ya je ya faɗo ya kane babu buƙatar wannan a'a wa zullilat qutufuha tazlila an kusanto musu da qutuf ababan su tazlilan kasa kasa kusa kusa saboda kawai sai dai in suna kwance kawai su yi sakamakon me sakamakon sun ciya wannan abincin da suka ci a ciyarwa a duniya to shine Allah ya musu sakamakon sa a lahira alaihim bi aniyatin sannan za a rika zagayawa a gare su da aniyacin da wasu kofuna din fizzace da azurfa aniya su ne jok jok eh, ku'us eh, kasan dihaƙar ka'asu wato jok wanda shi ne ake zuba asalin abin shan babba ke a ciki sannan kuma wa akwarin kyanar tsawariya sannan ga wasu kufuna kanana wanda su za a riƙa tsiyayawa a cikinsu su kuma kanar a sun kasance na karau ne na gilas ne tambula ne Ba su nan farare kana kallon abin da ke ciki ana kallo sannan abin cikin zai kara musu ban da sha'awa kawarira min fibbati ai su kansu kuma kwalaban an yi su ne min fibbati shine malamai suke cewa malamai suke cewa safa'ul qarurati sannan ne wa bayadul fibbati safa'ul qarura shi gilas din kar yake sannan kuma gane sannan wa bayadul fibba sannan ga haske ga haske ga farin jazina zina a azurfa kuma azurfa fara ce to kuma sai ya kasance an cakuɗa ita ita azurfa an haɗa ta da gilas akai akai waɗannan kofuna ya za ka ga waɗannan kofuna qaddaru hmm? ta fadira sannan sun kasance za su rika zuba ma suna ɗiban ma abinda abin da za su iya shanyewa ne eh, shine qaddaru ha taqdira kaga wannan ba ladabi bane ka zo ka zuba abin da ba za ka iya shanyewa ba ba ladabi bane a wajen cin abinci ka zuba abin da ka san ba za ka iya cinye shi ba sai ka rage hmm? a ka zuba iyaka abin da za ka iya ci ka zuba abin da za ka iya sha shine qaddaru ha taqdira hmm? fi ha ta ta'atan sannan kuma za a shayar da su da ta'asu asali idan an ci alkasu shine dai jok din amma malamai suka ce da shabbi an kuna mallaya zama cike ki tankam da abin sha suka ce fa in lam takun mal'a fala tusamma ta'atan idan ba ba a zuba abu ba a ta haka imam ibn jarir da tabari ya fada a cikin tafsirin sa jami'ul bayan an tawili ayin qur'an cewa sai idan sun zama cike suke su waɗannan drugs da abin sha abin da aka zuba a ciki to in akwai a shi ne ake ce masa ka'as idan ko babu to sunansa kawai aniya aniya to ne amma idan aka cika aka zuba abin sha a ciki to sai ya zama ka'as yus'auna fiha ka'san za a rika shayar da su wasu ababen sha a cikin jokes manya-manya kana mizaju hazan jabila flavor din wannan abin shan kamshinsa zanjabila citta ƙanshin citta a shi citta tana da daraja zanjabil citta nan eh, wasu kuma malaman tafsiri suka ce shi sharab din abin shan shi ne ake ce masa kawai zanjabi, eh, jinja ba a yanzu dai kowa ya san duk mutumin da ke bibiya abubuwa ya san yadda ake bincike kan jinja da fa'idojinta wato ita ce take nan da fa'idojin da take da su masu yawa sannan kuma tana ɗaya daga cikin ababen da ake sawa akwai filebo ɗinta da yawa gashi na ana sayarwa har a shaguna kowa ya sayi so da akwai ta aljanna ta musamman duk abin da kaji an faɗe shi akwai irin sa a duniya sunan shi a duniya to ba irin na lahira ba shi ne abin da ya kamata musulmi ya kudurta a zuciyarsa ya ɗauka cewa na duniyan nan kawai jabu ne kalmar da za ka iya faɗi kenan jabu na lahira shine asalin janun amma na duniya to jabi amma na lahira shine asalin mai kyau to Allah zai ba su wannan shan ainihin wani irin marimari ne idan ruwa fi ha a cikin aljanna kusan ma salsabila sunansa salsabi malamai suka ce salsabi an ce masa a salsabi lisalalatihi lisalalatil ma'in nabi'i min ha saboda gere-gere da ruwan da ke fitowa daga wannan mare-mare shi yasa sai Allah ya ce masa salsabil wasu kuma suka ce an ce masa salsabil saboda saurin wucewarsa idan mutum yana sha babu gasu a ciki amma na kafare na wuta akwai mai akwai gasu akwai matsara kaga sakamakon da Allah maɗaukacin sarki ya musu sannan sai Allah ya ce wa tufu alaihim wildanun mukhalladuna sannan waɗanda za su rika musu yawo da ruwan da ababen shan da ababen cin suna yawo a cikin su wildanun wasu ɗan ƙananan yara ne matasa mukhalladuna waɗanda ba za su taɓa tsufa ba gemu ba zai fito musu ba ba za su tsufa ba idan ra'aitahum in ka ga waɗannan yaran hasibtahum sai ka zace su lu'lu'an mansura kamar lu'ulu'u ne aka watsa a cin aljanna saboda tsabagen kyau da kyalli da kwalliya da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su a cin aljanna dan me dan Allah madaukakin sarki ya sanya ma mutum san 'ya'ya da kuma ganin kanana kananan yara ya ji daɗi a cikin zukatansa a cikin zuciyarsa ayi annabi ne ya ce alwaladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun hmm. da Allah maɗaukakin sarki ya masa wasu sufofi guda uku a zuciyar mahaifinsa majbana Na shi ke sa baba ya zama rago an ce a zo a tafi jihadi ko a zo a yi addinin Allah aiki sai ya ga in aka kashe shi wannan yaron ya zai yi da shi majbana kenan ma bakhala in an ce a bada dukiya sai ya je na jin ruwa a zuciyarsa sannan mahazana yana ganin wani abu ya damu yaron nan na bakin ciki shi ma sai abu ya dame shi to yana son kullum ya rika ganin wannan yaron ne la in na salihan lana kunan da min shakiri cikin addu'ar da bayi suke yi da uwa da uba in uwa ta ɗau ciki kullum addu'ar su la in na salih ai salihal khilqa kike na. ya Allah in ka sa dan nan ya fito san ka ce ce lafiya shi dau da na kunan da min shakin za mu gode maka. domin na ai salihan ai lain in na farkashin farko kenan a haife shi lafiya shi lau za a gane mutumin kirki zai zama ko ba zai zama mutumin kirki ba nan salah nan ana nufin salaha ce ta alkhilqa zai zama ya fito lafiya lau to mutum yana da sha'awar ya ga yaro ga nan lafiyayye cikin kwalliya an masa kaya masu an sa masa kaya masu kyau yana ba da sha'awa to Allah ya yi musu wannan sakamakon kuma waɗannan yaran matasa su za su rika musu yawo da waɗannan kofunan suna ba su wa idza aita. in ka kalla samma can inda Allah ya sa yan aljanna sai aka sa shi ya zama abu sama ra'aita na'iman ka hango wata ni'ima ta musamman wa mulkin kibira sannan za ka ga wani mulki babba malamai suka ce al kabiru huwa tahiyatul mala'ikati alaihim shine mala'iku su rika gaishe su kaga aka kare a duniya kawai sai a ce sojoji za su ma fareti ko 'yan sanda an shirya su za su maka fareti a cikin tufafi iri ɗaya kai ko 'yan banga ko masu 'yan agaji a ce ga sun sun zo kawai sun jeri dan kai suna fara maka sai wannan a duniya babban abu ne to a lahira mala'iku za su riƙa da mutum eh, mala'iku za su riƙa gaishe su kude da safe su zo su gaishe su da rana su zo su gaishe su da daddare su zo su gaishe su kaga wanda ya cancanta ya zama almulkul kibir Hmm? shi ne sai Allah ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa aliyahum thiyabu sundusin khudru aliyahum abin da ke saman jikin su thiyabu sundusin shine akwai tufafi na alharini ma lana min shine sundus ma min alhariri huwa sundus sundus nau'i ne na alharini amma ne laushi ai shadda yanzu misalin shadda da mutanen mu suke sawa ai akwai wacce take da laushi akwai kuma da take da kaba kaba mai kauri kala kala ce to ma lana min al huwa sundus kuma sai Allah ya ce khudur kuraye ashe kore wato girin kenan ashe babban kala ne babban launi ne a cikin addinin musulunci Eh, shi yasa za a ga furanni da bishiyoyi da yawan su za ka gan su ne hudur koraye ne koraye to haka kayan da yan aljanna za su sa koraye kaga za su dace da ganyayyakin aljanna ke sannan wa istabrak sannan istabrak ma galuza min alhari shi kuma mai kauri kenan alhari ne mai kauri za su sa mai laushi sannan za su sa mai kauri sannan hullu a shawira sannan kuma za a yi musu ado da munduwaye munduwi sai daga kai namiji da kake neman ka rika sa kayan mata ai munduwa kayan yan mata ne munduwa awarwaran kafa kenan awarwaran kafa shine Allah ce in mata za su fita wala yadribna bi abdulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihim har su je su sa munduwa a kafa su in za su fita sai a rika jin kicin kicin kicin kicin liyufina liyubdina ma yufina min zinatihin har su su bayyana abin da suka boye na adansu a a gida mace ta sama mijinta a waje kuma in za ta fita kanta sa shi ke yan aljanna mazan su ma za a sa musu waɗannan munduwayi kamar yadda yake ganin sarakunan wasu ƙabilu a ƙasar mu nan za ga suna sa su maza kuma yi a sarki da marjani ko kun baka ji kunya baka ce abun wuya in kana so ka ɗan yi sataye sai ka ce marjani in kuma kawai kana son ka bayyana sai ka ce sarki da abun wuya to ba ma abun wuya ba har da munduwa eh? za a sa musu munduwoyi min fiddace juriyar da suke ba su sa ba a duniya to Allah zai saka musu na azarfa za a sa musu وسقاهم ربهم شرابا طهورا كما أبنجد زي شاهد دسو شرابا وانا أبن شا طهورا وان دي كتنشيني تركي جياتشينا أنشي الشراب الطهور سبو دمي إتتدونيا الخمر شراب خبيث ها malamai har tattauna suke an najasati al-khamr shin ita giya najasa ce yanzu da za ta zuban mutum bai halasta ya je sallah da ita ba ko kuma ta zuba a wajen da zai yi sallah sai an wanke hmm? malamai suna da sabani akan najazatul halin Hamru na najsun shin ah, giya najasa ce to ita ta lahira sai Allah ce wa taqahum rabbuhum sharaban tsawura. ubangijin su ya shayar da su wani abin sha wanda ya kasance mai tsarki sai Allah ya ce musu kuma wanda ya inna hadha kana lakum jazaa wannan sakamakon abin da kuka yi ne a duniya na ciyar da dukiyoyinku na ciyar da bayina abinci wa kana sa'yukum mashkuran sannan kuma aikin ku ya kasance abin gode mawa saboda mai la nuridu minkum jaza'an wala shukura da kuka ci ba ma bukatar lada a wajen ku ko sakamako ko godiya to yanzu shine wa jazahum kana sa'yukum mashkura aikin ku ya kasance abin gobe mawa waɗannan su ne ayoyin fawa safa haka hatahum wa sharabahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ‘ya'yan marmari na itatuwa da za su rika ci a cikin aljanna wa sharabahum da ababen da za su rika sha a cikin aljanna jaza'an li it'amihim at'ama a matsayin sakamakon abin da suka rika yi na ciyar da abinci in ka ciyar a duniya Allah zai ciyar da kai inda ba ka da shi inda ba ka da shi Allah zai ciyar da kai da kake bukata Allah zai baka kai tun a duniya mai ciyarwa Allah bai rasa bai ba shi hmm? suna faɗi suna cewa ta a cikin ma'una ala qadrin ma'una hmm? Hmm? in ka so sai ka kara ka ce ta a cikin ma'una lil insan bi qadri ma'unatihi li ibadir rahman gwaggwadon yadda kake ɗaukar nauyin bayan Allah gwaggwadon yadda Allah kai kuma zai yarda taimakonka suna cewa a atsi ma fil jaybi a tika ma fil kai ba da abin da ke cikin aljihunka sai abin da ke wajen Allah na gaibu baka sani ba sai Allah ya maka min haisu la tahtasib inda baka zata ba wannan ita ce ka'ida ta Allah subhanahu wata'ala wanda ya taimaki bayan sa ya ciyar da su to shi kuma Allah zai ɗaga daraja sai ya shi aljanna kuma ya ciyar da shi ya shayar da shi a cikin aljanna wasu tirmidhi ya zo a cikin sunan jami'u tirmidhi da sanadi sahihi in hadisi abi sa'id al daga hadisin abu sa'id al-khudri mala albani rahmatullahi alayhi ya inganta shi a cikin sahihu jami'u tirmidhi an annabi sama qala daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma mu'mini wallahi babu wani mummuni at'ama mu'minan ala ju'i da zai ciyar da wani mummuni akan yunwa أطعمه janna fa ثمار shi ma sai Allah ya ciyar da shi daga cikin ƴaƴan icce na daɗi na aljanna ka ciyar da wani mummuni a duniya to kai kuma sakamakon da Allah ta'ala zai maka shine kai kuma ya ciyar da kai ƴaƴan itatuwan aljanna waɗanda suka kasance masu daɗi mu ƴaƴan itatuwa mu wani zubin kakan disu da tsani wani zubin ka disu da wari ma sun lalace baka sani ba hmm? amma na aljanna babu wannan wa man saqa mu'minan ala zaba'in wanda kuma ya shayar da wani mummuni saboda kishi da ake ciki saqahu Allahu min ar al Allah zai shayar da shi daga ar-rahiq giya wacce ta kasance al-makhtum wanda aka yi mata aka kusari ta cikin kwalaki hmm? shi zai bude kayansa kuma khitamuhu miskun tun daga tun daga budewa tun daga kwankwalatin sama da za a cire to da ka zo da shi haka to za ka je na can ƙanshin turaren almiski kaga hmm? khitamu ko misk sau da ka Allah zai shayar da shi minar rahiqi makhtu daga wannan giyar wacce ta kasance a kulle take shi zai buɗe kayansa ya sha kayansa ba a duniya ba ga zai kaga za ka siya abin sha ta can ka a buɗe ka siya ko ba haka suke rubuta ba hmm? in ka gani an buɗe ka siya kai amfani da shi وفي المسند والترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يازو أتشن مسندنا الإمام أحمد رحمة الله عليه سننكم يازو أتشن جامع الترمذي رواية سيدي علي رضي الله تعالى عنه يشي إن في الجنة غرفا للي أتشن الجنة أقوي وسبحالو قالو سوني غرف جمع غرفتي يرى ظاهرها من باطنها in kana ciki to kana kallon yura zahiru ha min batsini in kana ce kana kallon waje kaga yanzu shine ake kwaikwayo ake irin gilas din nan yura zahiru hamin min batsini ha mm, ana ganin wajen ana ciki wato muna ganin ku ba ku ganin mai kenan eh? wa batsinu ha min zahira ita kuma aljanna ta saba mata duniya ana ganin ciki man ana waje su ko yanzu na yanzu na duniya da suke yi yura zahiru ha min batsini ha ne Eh, wanda yake ciki shi yake ganin na waje muna ganin ku ba ku ganin mu kenan haka motoci da ake musu irin waɗannan gilasan na ciki na gani na waje bai gani ana ina ganin ka ba ka gani na ko قالوا لمن هي يا رسول sai sahabbai suka ce ya Allah ya ma'aikin Allah wai wa aka ba wa za a ba wannan wa Allah ya tanadan mawa qala liman at'ama at'ama wa atama al-kalama wa salla layli wan-nas wanda za a mawaliman liman a ba wanda ya rike ciyar da abinci ya rika ba bayan Allah abinci yana ba yana ciyar da su ko ka ba su da fafi ko ka ba su ɗanye gwaggwadon bukatar su wa tsabal kala sannan kuma yi magana mai daɗi a kululin nasi usna ya iya magana da za ta zama ta kwantar mu da mutane hankali bai rika maganganun da za su hasala mutane ba in ana cikin wani yanayi mara daɗi ya rika mutane sawa'un mai wa'azi ne shi sawa'un a ɗan siyasa ne shi abin da ake bukata shi ne in ana cikin wani yanayi mara daɗi to a lallashe mutane domin idan ka ziga su fitina ta tashi to ba a san kuma iyakar inda fitinan nan za ta tsaya ba wannan tsibul kalam kenan wa salla bil layl wan nasu niyam sannan kuma ya rike sallah da daddare alhali mutane suna bacci in mutum ya waɗannan abubuwan guda uku to Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan masa wasu falillika ba falo ɗaya ba guraf Inda fil jannati gurafen akwai falillika kuma Allah ya ce min fauki ha gurafun mabniyatun a saman su akwai wasu falillika sai wanda yau mutum nan nan ganawa da wancan na an jima ya gana da wancan a can wancan na kaza ne da kaga 'yan duniya dai yanzu masu dukiya da yawa sukan yi sai ka je gida ka tarar da falo hamsin ko yadda ake masarakuna da manya-manyan shugabanni falon can kaza sai ki zana cewa a je babbar can ba hmm? a babbar can za a haɗu eh. to Allah subhanahu wa ta'ala zai ma wanda ya waɗannan abubuwan guda uku ya ba shi falon dukkan aljanna Allah ka ba mu ikon yi Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu sai an Allah kai mu majalisi na gaba za mu ci gaba da batu akan wannan gaba ta it'amu ta'am a matsayin gaba ta farko daga cikin gaɓoɓi guda uku na eh, wannan magana da annabi sama yayi eh, da mala'iku suke tattaunawa a ne darajat wato ababen da idan mutum ya aikata su Allah subhanahu wa ta'ala zai daga matsayinsa wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah